Wannan nazarin na zuwa ne bayan gaza kataɓis wajen ɗaukar mataki a kan sojojin da suka yi juyin mulki a wasu ƙasashe mambobin ECOWAS. An daɗe ana ɗaukar ƙungiyar ECOWAS ko Sediyawo a matsayin ƙungiyar da ta fi ci gaba a Afirka. Sai dai abin yanzu ba haka yake ba sakamakon juye-juyen mulki da sojoji suka yi a ƙasashe daban-daban na yankin. Ya nunar da cewa ƙungiyar ba ta da hurumi ko ƙarfi wajen magance matsaloli yankin. Masana dai irin su Abdurrahman Dukko sun bayyana cewa ya zama wajibi idan ƙungiyar tana son samun galaba ta nuna kishin Afirka da kuma samar da da wasu sauye-sauye da za su yi daidai da manufofin ƙasashen yankin da haka ne kawai za ta iya samun amanar kasashen yankin. Dangance da irin kasawa da ta yi kuma da hatsari wanda suke cikin shi na wacewa gaba daya eh, yana nuna cewa lallai eh, sauye-sauye ya zama mata doli saboda ta samu ta tsaya da ta samu kuma goyon bayan ƙasashe wanda ke cikin cikin wannan ƙungiyar gaba daya duka kasashe yau masu yunkuri ba wani abu ne suke nema ba incin kansu ne suke nema da kuma dama wadda ya kamata a basu saboda su samu su gina kasashen su inda an ga ECOWAS ita da kanta ke dokowa ta ɗauki wani kuduri na cewa za ta kama kasashe yaki kamar Nijar kenan aikin da ya kamata ta yi ita ba shi take yi ba wani aiki take yi masanan na ganin sabon shugaban kasar Senegal na da kusancin ra'ayi da kasashen Nijar Mali da kuma Burkina Faso kuma fahimtar sa da gwamnatocin kasashen uku ka iya sa shi neman sauye-sauye a kungiyar ECOWAS ko yawo a cewar Usman Dumbiya wani manazarcin siyasar ƙasa da ƙasa a ƙasar Mali. Ya ce ya zama wajibi a samar da wasu sabbin sauye-sauye a cikin ƙungiyar ECOWAS domin sake dawo da ƙasashen Mali, Burkina Faso da kuma Nijar cikin ƙungiyar tare da sake tunani na yin gaba da gaba da ƙasashe yamma ta yadda ƙungiyar za ta samu martaba da daraja a idanun duniya da mafaɗa a ji kuma hakan na iya yiwuwa. jinkiri da sakaci na kin hoɓɓasa daga ɓangaren ƙungiyar ECOWAS kin wajen ciyar da yankin yammacin Afirka gaba na daga cikin dalilan zubewar martabarta don haka ne masanan ke ganin akwai buƙatar a sake lalawa a yi nazari akan abubuwa da yawa. Ba na tashi ta zama kamar ƙungiyar siyasa wadda ake aiki da ita musamman saboda a tilasta ma kasashe kamar su yi abin da bai kamata ba abin da bai dace ba da siyasar kasashen su kungiyar sai yawo ya kamata yau in ma sauye-sauye za a yi ta ɗauko sabuwa tahiya inda za ta tsayawa ta gani kamar mulkin demokrasiya da ake yi kasashen ana yin shi cikin gaskiya ba tare da cuta ba ana dai ganin tsakanin kasashen kungiyar yammacin afirka wasu na tufka wasu kuma na warwarewa masanan na ganin da ba don haka ba da tuni kungiyar ta samar da mafita akan makomar kasashen nijar Mali da kuma Burkina Faso. Hamidu Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.